Kuna ranar Alhamishi 31 ga watan Uta shekara 2023 kuna tare sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ministan harkokin waje na kasar niger ya bayyana cewar gwamnatin kasar niger ta yanke dukkan wasu karamci da jakadan kasar Faransa ke mora. Tun daga ranar 28 ga wannan watan da wa'adin barin kasar niger da aka yanke mishi ya zo karshe Yau ne kasashen Afirka ke bikin ranar magunguna ko kuma likitar gargajiya muna tahe da tsokacin wani na kungiyar masu maganin gargajiya a cikin labaran. Rahoton na musamman na wannan maraicen zai yi tsokaci kan mahimmancin tsangon shinge don yaƙi da taɓarɓarewar hilaye a maraɗi. Da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke. A cikin wata wasiƙa ta ranar 29 ga wannan watan, ma'aikatar ministan harkokin waje ta ƙasar Nijar ta dama ma ta kasar faransa cewa ta soke takardun jakadanci da na shige da fice na tsohon jakadan kasar ta faransa da ke kasar niger a cikin wasikar ministan na ƙasar nijar da ke kula da harkokin waje ya ƙara da cewa ƙasar nijar ba ta san da zaman wani jakadan ƙasar faransa ba kuma ganin cewa wa'adin kwanaki biyu da aka ba jakadan ne fice da ƙasar sun cika ta ranar 28 ga wannan watan to babu wani sauran karamci da makamantan haka da jakadan zai mora da ya danganta da na cikakken jakada kamar yadda jarida ko kuma in ce kamfanin dillancin labarin inp ya bayyana. Gwamnatin kasar Burkina Faso ya ɗauki wani ƙudurin doka a lokacin zaman taron ministoci na aiko da rundunar sojoji a ƙasar Nijar. wadda ko da ƙungiyar ta da yawo za ta afka ma ƙasar a cikin ƙudurinta na sake dawa da mulkin demokradiyya su kuma su kama ƙasar ta nijar ɗauki. in banda cika baki da sai mu ce wannan yunkurin na ƙara mana kwarin gwiwa ne a cikin kokowar da muke yi bai ɗaya don yaƙi da ta'addanci tare da al'umma ta ƙasar burkina faso duk abin da ya shahi harkokin tsaro a ƙasar niger tabbas ya shahi ƙasar burkina faso in ji ministan ƙasa da ke kula da tsaro colonel major kasim kulbali a ƙarshen zaman taron na ministoci na ƙasar ta burkina faso Tun ranar 31 ga watan Ogista shekara ta biyu aka soma a bikin ranar Afirka ta likitar gargajiya don tunawa da ƙoƙarin da masu magungunan gargajiya ke kawo a game da lafiyar ta al'umma. Bana babu wani abin a zo a gani da aka tanada domin kawata bikin ranar kamar yadda Ilyasu Oginta magatakarda na ƙungiyar masu maganin gargajiya ta ƙasar Nijar ya shaida ma Laila Nuhu. Kowace shekara muna ba ta girma muna yin sallah muna hiddo maganunuka da muka sarrafa a masallacin kadafi muna yin kwana goma to bana dai da kuka gani tsarin da hito da shi to ba mu cewa dai an kasa ne amma sai mu ce dai halin da ya bada ne bana rijim kinga ya sake mutanenmu na minister ba su samu ba suka ba sallan nan karhi ba ba samu ba ka shirya wani abu ba amma muna fata da in allah yarda shekara da mai zuwa in allah kai mu allah ba dogon rai za su karfa mu rayar da ranar nan kuma don mu ci gaba da ayyukan da muke yi yau da kullum don kyautata zancen maganin gargajiya a nan mu na Nijar. Yau da 'yan kwanaki wasu mutane na fama da matsalar ciwon ido wasu don su ɓoye idanuwan nasu da sun kai ja suna saka luleti saboda hawayen da idanun ke zubarwa a cewar dr sa'adatu ilyasu shugabar asibitin zarye ta biyu wannan ciwon idon annoba ce kuma mai hucewa ce ba da jimawa ba sannan kuma ba ta da illa idan an yi magani yadda ya dace ga dai ƙarin hasken da tamma muhammad mamman Gaskiya ne muna cikin damana, muna kuma fuskantar cutar ciwon ido, da yawaici ana kamuwa da ita ne bayan doguwar rashin lafiya koko wadda ke da alaka da lokacin damana. Da yawanci cututtukan idan suna samun asali ne ko daga kura ko ko kashin dabbobi in ya taba ido yana iya haifar da wannan cutar. In aka kamu da cutar za a ji ciwo da raɗaɗi ga ido sai idon ya yi ja in cutar kuma ta kama waje har ma da hawaye ijiyar za ta yi da kuma ƙaiƙayi. Manya da yara duka suna iya kamuwa da cutar. Muna rubuta ma waɗanda suka kamu da cutar maganin da ke tsayar da ci gaban cutar da ake kira colure antistigmatic. Don kiyayewa da kamuwa da wannan cutar sai a rinka saka gilashi. Ana iya kuma dawa ma wani ita in cutar ta yi nisa ba tare da an yi maganin ta ba. Al'amarin tallafi a ƙasar niger yana tayar da hankula domin ya shahi mutum miliyan 4.3 da ke bukatar agaji musamman ma ɓangaren mata da yara da ke bukatar agajin gaggawa. kamar yadda kungiyar duniya ta ce maka pam ta bayyana a cikin wani rahoto da ta fitar a ranar 29 ga wannan watan wani rahoto na baya-bayan nan ya nuna cewar kusan mutum miliyan hudu ne ke fuskantar matsalar abinci yayin da wasu fiye da miliyan bakwai ke shirin fadawa cikin matsananciyar wahalar abinci bisa ga dukkan alamu rikicin siyasar da kasar ke ciki shi ke kawo wato ƙara taɓarɓarewa al'amarin duk da cewa a wannan watan fiye da mutum miliyan ɗaya ne suka samu tallafin cimaka daga fama. gamayyar kungiyoyi na mazaunan karkara na kasar Nijar reshen agadarsa sun yi yaba da hukuncin da sabbin magabata suka dauka dangance da sallar talasa gishiri cewa da sale inda suka karkata ta kan ma dabbobi a lura rigakahi a cewar umaru yalli shugaban gamayyar kungiyoyin na reshen agadas wannan tsarin ya yi daidai ya yi fatan ganin an maimaita shi a jihar tawa kamar yadda ya shaida ma musamman Ya zo daidai saboda a gare mu mu makiyaya wai ba sallar bace bukatar mu abin da ke bukatar mu shine shaushawar da binciken cututtukan da za a yi wa dabbobin mu kenan an gwamnati ya soke sallar ita kanta to mu falala ce ma gare mu an dai abin da yake na wajibi za a yi shi cewa da wannan shaushawar da za a yi a duk wuraren da aka saba yin ta dama binciken cututtuka a can da ba a yi shi a gare mu ya yi kyau gaskiya amma mun lura da jawo jihohin da aka zana inda za a bi ayi wannan shaushawar jiha uku ne aka zana a gada zandar da maradi abinda muka gano shine tawa bata ciki alhali ko tawa na cikin masu shirya wannan sallar lasar gishin don muna da doguwar iyaka da jihar tawa don haka muna son gwamnati ya gyara wannan tawa ita ma ta kasance cikin wannan jihar a yanzu kuma sai mu nahi balle yara inda wato manoma na karamar da'irar ta tagazar a gunduma ta balle yara ke amfani da takin gargajiya don bunƙasa albarkatun su na noma matan kungiyar labuci tari da ke ƙauyen winditan na sarrafa takin na gargajiya da sharar gida hadizatu sule ɗaya daga cikin matan ta bayyana masu yadda da winditan yadda suke sarrafa takin Taki wanda ake kira bokasi don yin shi ana tana da kura uku na laka, taki kura uku, soshiya kura uku, gawayi kura guda da rabi, dussa kura guda da rabi, sannan ana sa da labu rabin kilo da sukari shi ma rabin kilo. Sai a nemo litir talatin na ruwa da za a sa da labun a ciki da shi da sukarin. Sai ka ɗauki dukkan ruwan da aka tanada ka zuba cikin wannan haɗin da shi za ka jiƙa su sannan ka jujuya in ka juya sai ka rufe shi. kashi da tabarma ko koko da kaba kuma ka dinga jujjuyawa safe da marice har tsawon kwana uku. Bayan wannan tana wani hayaki hayaki sai ka kwashi kimanin kilo guda sai ka ɗauki kilo guda kuma na sukari sai ka haɗa su da shi sai ka zuba cikin wani litar ishirin na ruwa shi ma za ka rufe shi sai bayan kwana bakwai yanzu bayan wannan za ka ɗauki kwana uku kana ganin ya yi wani dullu-dullu sai ka sauya shi kuma bayan kwana tara to takin ya yi kenan. a cikin ziyarar aikin da ya kai a farkon wannan satin a gundumar gudumariya gwamnan jihar difa general de brigade ibrahim bagadoma ya karbe wasu 'yan boko haram da suka tuba 117 a cikinsu maza 61 da mata 13 da kuma yara 43 da suka koma cikin iyalin nasu daban-daban a game da wannan al'amarin wasu mazauna mai menosorowa sun bayyana ma mamma idris ra'ayoyinsu kamar mutanen nan da za a maido cikin al'umma mu ci gaba da rayuwa da su ni a gani na ba wani matsala ne ba saboda abubuwan da suka yi mun lura mun gani na su da kansu sun regrete da yawa mun gani kuma da yawa suna faɗi sun regrete ta haya da suka yi na cikin wannan boko haram kuma wannan yana sa saura daga cikinsu wanda suke cikin boko haram zai sa su ma su aje wanda ga su dawo su ce tunda yan uwansu ma sun zo sun zauna cikin yan uwansu sun ni zaman lafiya su ma su zo su aje ga mu zauna mai rayuwa da su ba wani matsala ne ba a gani na yana da muhimmanci tunda in suka zo zaman lafiya ake so kuma su in suka zo cikin gari kaga faɗace faɗace da ba a shi kuma yana da kyau ma gwamnati ta ɗauki wannan shawaran kuma su zo mu zama tare cikin gari a ba su aiki kuma ni a ganin nawa gani nake ma sun yi daidai da suka yi wannan shawara. In sun zo kenan yana kira ga dukkan matasa su yi haƙuri su zauna da wannan matasan da suka shiga cikin damuwan nan kuwa. Don duk abin da Allah ya kawo ba wani eh, abin da za a yi a kare. A cikin wani ƙauye da ake kira Unwala da ke kudancin mata Matami a nisan kilomita goma sha biyar. Aka tar da gawar wata mace mai kimanin shekaru 35 kuma tana da 'ya'ya biyar. sarkahe jikin wani ice a cikin wata gonar hatsi dalilan da suka sa wannan macen rataye kanta sun hada da taɓuwar hankali bayan ta yi zaman jiya a wata likitar mahaukata da ke kano a Nijeriya musa ɗanta ni prefe na gundumar kance ya mahabu sarki salik harin bayani Effectivement, le 28 a euh, ga watan Agusta euh, cikin rahoton da 'yan sanda suka turo mana an yi bayani kan wata mata da ta mutu bayan ta rataye uh, kanta amma binciken ya nuna uh, cewa macen tana fama da taɓin hankali har ma ta taɓa zama a Kano wata safiya ta tafi gona domin iske mijinta ba ta samu shiga ba ta tsaya uh, sai ta rataye kanta a wani icce nan ta mutu tana da shekaru 35 da aifuwa kuma tana da da 'ya'ya da dama. Ku sani cewa matsalar rayuwa na samu asali ne daga matsalolin zaman aure musamman ma ana ana cewa wannan mata ta tafi gona ne domin iske mijinta a wannan lokaci ba ta da alamomin matsalar taɓin hankali. A yanzu sai rahoton na musamman. tsarin nan na tsangon shinge cewa da verta na taka rawar gani a cikin dubarun yaƙi da taɓarɓarewar filaye a maraɗi a cewar daraktan ma'aikatar jiha da ke kula da muhalli ko da ba a so ma ayyukan gadan-gadan ba wannan wata dama ce ta ƙara ƙarfafa masu sauran dubarun ƙwarin gwiwa kamar misali sake falfado da tsirrai da ya shahi yankunan da ke arewa ganin cewa suna fuskantar hamada ga dai lawali sumela a cikin firarsu da muhammad mamman Grand Mirai Bert ana nihin kamar yin aikin gyara yanayi wurin da ake tsammanin za ta bi. Kamar in ka ɗauka arewacin gidan namiji abinda shahe wajen da kwaro mai zuwa arewacin tasawa nan ne ya kamata ta bi nan da gare mu nan ya maradi akwai shuka ya zuwa ciki kamar yanzu wurin da dama akwai gani daji a ciki sa'o'i ne za a yi na kai tabarbare na ɗaya nan na biyu inda ke kamata a yi sassaban zamani ya kamata sassaban zamani ta tuwa su tashi wurin inda kamata wurin ya tabarbare ne kamata sai an yi aikin kamar ginakaci a shuka ice ya shuka ice a wurin kuma ita garin mirai bert abu ce wadda tana da cikin guri taimaka ma jama'a bisa kan sarrafa 'ya'yan itatuwa da wani abu da za a samu ga itatuwa in ka ɗauka kamar kunnuwan itatuwa wanda ake ci da kuma itatuwa wanda ake iya a yi mai da su ko a sha su hakan ko a yi wani jiri wannan duka yana kusa inda ita ganin mai ta ɗauka ne abin da ake so a ba ƙarhi mu wanda muke da amfani da su kamar amfani wajen ci ko amfani wajen magani ko abu ta kunshi wannan abu za ta karfafa wannan abu duk wani wasa'a wadda take za ta sa wurin ne ya zama ko akwai tatuwa ya zama tsanwa wurin akwai tatuwa to wannan wasa'a ta garin za ta karfafa shi darakta ya za gudanar da wannan ayyuka to in ka ɗauka kowace ƙasa ce take da yin tsarinta kenan da aka yi shi ƙasa da ƙasa ne akwai ƙa'idodin da aka shimfiɗa bisa kan wani ƙa'idodin ne su masu hannu shuni kowane mai zai zai ɗauka zai zaɓe wace ƙasa zai dawa ma yankin sa duk ta shahimu amma ma'aikatan mu ci gaba tunda shi ajansa din mata ganar mai wata ƙarshen ministan mu ne take wannan abun da ma harkar gandaji ya shahi ma harkar noma kusa inda za a yi na noma wanda ba za su cutar da yanayi ba ko an fara aiwatar da shi eh sai in ce muku ana cikin aiwatarwa da ne cikin wannan yankunan an fara wannan ayyukan da aka ce za a yi ce ita garin mirabet kaman husawo'in inda ake yi wanda suke masu amfani ga yanayi shine za ta karfafa to dama ana yin su in ka ɗauka kamar sabon zamani muna yi da shi da shi wannan ko gina ka ci wannan duka ana yanzu dai zan ta kamar mai. ba a fara shi ba hakan ga amma akwai shekaru na baya na samu an yan kudade an dan yi shi nan wajejen kwanuka dan yi abin nuka dan samu an yawan an ayyuka. duka dai na muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicen kuna iya sake sauraron su akan lamba uku biyu da biyar kyauta tare da layin airtel ko kuma kan hanajar play store da isafin studio kalungu yanzu kuma sayan barku ta da habibu garba ɗaukin labarin sashen zubar a ai saurare lahiya allah ba